Vale. da an karhe yan talikai annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam hijira na 1437 22 ga watan sha biyu shekara ta 2015 za mu yi karatu na sha a cikin wannan littafi na mai ishiriniya shine wuturiya za mu tashi harfin lami shahin 47 لشوت الوثاب نهمة غير زاهد لشوت بهذا وانيا غير زاهد لغوت بسيف في عذارك شاهد لهوت وفي فوديك أقدم شاهد بأنك من دار المقامة راهل لصوت كاشر بي الرشاء cin hanci cin shi cin hanci abu ne wanda baka basuwa a kadar da haƙƙin wani a tauye mai wani haƙƙi ko kuma a aiwatar da wani abu wanda bai dace ba ga shari'ar musulunci duk ana ce masa cin hanci kuma suna da dama zana hamatin kana ma abu ma'abuci tsari ghaira zahiri ba a gudun duniya la shauta ka kaskanta bayan da ka ɗaukaka bihaza da wannan aikin da kake waniyan kana mai rauni ghaira jahidi baka kokari ka al'amuran addini lagauta kai magana da bata dace ba bisaibin cikin hurhura bisaibin tare da hurhura shahidi wanda ala halarci fi idarika ga geman yakka shine kundu kokin ka ma'ana dai geman yakka ke lahauta kai wasa amma wa adal shahidi adalcin mai shaidu bi annaka haƙiƙa kai rahilu za ka tafi min daril muƙamati gidan daga barin gidan da shike na zaman nan na duniya to mafi adalcin mai shaidu fi faudai ya tabbata ga hanhamar kanka guda biyu shine hurhura ma'ana shi a babban mai shaidu kuma wanda za a yarda da shaidu ne cewa ya kusan mutuwa shine hurhura libajin kai mai rauni kake lahu ta'affutu wanda yana da waiwaya da jirkitawa fil mukhziyati duk abubuwan da ke sa kunyata kunyata lajujun kana mai yawan zurruwa lahu safutu yana da karwahuwa kai din bil fasiki ne ga fasikai in dai fasikai ne kana da karwahuwa a gunsu za su karwawa ka don za a ga ko wata mugunya aqida aka samu za ka ga waɗannan masu mugunya aƙida sun yi komi tsaye su taimaka ma wanda ke bin su ga mugunya aƙidar su musamman wanda adda sabon sabon shigowa wanda ya daɗe ciki sai dai kawo abu a bawancan sabon shigowa la'iyun kana mai tsananin kwaɗayi lahu ta daggutu. kana da tamna inda magage gun abin tamna labibun mai hankali kake ga cewa ka ba walakin sai dai talaffutu jirkitawa ila hannatin zuwa ga mugun aiki wanda tusabul makatil ana samun makasin ne fiya a cikin mugun aiki wata nusha min ha daga cikin wayannan ayyuka din to sun tabbata fil fu'ad a cikin zuciyarka la zai ta ka dogara ila duniya zuwa ga fidan duniya wa asbabi da sabubban bahalha ma dukiyar ta ya cito la za wutar ta ita duniya da ta ƙetare ta tafi fi jazil ardin ga kasa gwaggwaba wa saliha da mai sauki ma'ana ko'ina ana neman duniya ita labatta ka daddabu alaiha ga neman duniya wanne jatu tsira ta tabbata bi zuhuliha da hita batun duniya la in tajma'i duniya wallahi in ka tara duniyan nan wa gayatu alaiha alhali kolin masu ita a wata nusa wa gudiyata nan wagayata yake wagayata ahliha ko kuma wagudiyata ahliha abinda a gudiya shine lokuta wallahi da ka tara duniya wadda alhali zamunna na masu ita lokuta na masu ita ko kuma a haliha kullin masu ita Karshen ta za a ce maɗiyansu ba nuna ya ta maɗiyan marayu don wafannin sun mutu nisa'un ko mata sawakil gwabaye waɗanda ba su da maza ba ƙaramin wasi ba ne wannan to wallahi ko ka tara duniyar da a haka abinda ai jawabi la tasta haƙiran nadara wallahi sai ka walakantar da wannan gidan tamulo da duk kake gurin kuma alhali za ka kama gurin Bodu ha nisan tattakai da na sani cewa da ba ka samu duniya din ba lahusan kana mai yawan shasheka in ta tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas idza ayanta ukhra in ka ga lahira wa iddaha da tattalin da ake na lahira domin ga lahira akwai abin da ijiya ba ta taba ganin sa ba kunne bai taba ji ne bai taba haduwa ga zuciyar wani dan adam ba lahiyan kana wanda an ka ɗebe maɓawa ani da'ati in dai aiki ne ɗa'o'i ba ka da kuzari lam tasta iddaha ba ka yi tattalin su ba lakal wailu bari ya tabbata gare ka in sallat bika na'alu ba'daha idan takalmi yayi maka talalabiya bayan kai ta tabbata gare ka ba ka samu matsala to a lokacin ta kanta zaka tabbatar da annar dara hakika wannan gida na duniya lahawun wasa ne wa baɗilu aikin banza ne ita in dai duniya ce akwai wanda sai da zai mutu irka ɗan rayuwa ta ce lalle mun yi aikin banza game da neman duniya da kansa ya faɗa subhanallah lahista ka cucculu ka yi tsananin kwaɗayi bi duniya da duniya wani alhali duniyan nan turbatu mazbahi turɗa ce ta mayanka ta mahuta. wadda duk ɗan adam wanda ya toga ga duniya sun ce kamar rago shike wanda an ka tai da shi wurin da za a yanke don haka babu abin da yake jira in ba mutuwa ba yana da hankali labakata kayi riko ka yadda bi khusuranin da hasara badilan alhali kana mai hurhure li murbihi da abin da yake mai riba shine ni'imar lahira ana ka ba da ni'imar lahira an baka ta duniya lahasta ka shiga biharar zambi gulabe na zunubi faƙi da musbihi alhali baka iya iyo ba baka iya nota a ciki ba ma'ana baka tuba ba har yanzu shine baka iya iyo ba lisanuka harshen ya hadina shirar da mutane kullum mamsan wa masbahi duk sahi da duk marece da sahi amma wa kalbuka zuciyarka alhali yanwi shina niyyar lidda kishiyar ma anta qailu abin da kake faɗi Allah ya ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun wa nur ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wannan shine rabin littafi domin Gaba ɗaya harafi 29 gare shi to an yi harafi goma sha hudu da rabi kaga an kai rabin littafi ɗin laja'uka dogara kalil maula ga Allah ya sinuka tu'umuhu tu'umuhu lola ayye ne yana kawata ka shine aikin kwarai na dogara ga Allah ɗin. muka bukatar ka fi zambin a cikin zunubi kana da bukata a zunubi nan gaba yashinu kalu'umuhu aibi ne kaskanci ne yana aibanta ka lahamta ka haɗi haraman haram sofa ya ka mu'umuhu da sannu ciwon haram zai zo maka duniya da lahira ma'ana matsala haram lazimta hawa ka lazimci son rai hatta asaba ka har hallabuɗi ne same ka shi son rai fa aqaluka hankalinka ma'qulun an ɗaure shi wa kalbuka ga zuciyar karba ba daure ba amma gafil ta kana na ga Allah subhanallah mutum za ga zai zauna safiya ta waye hamar ya ce ta yi bai tabbatar da zikirin Allah a cikin zuciyarsa ba wanda sai kore mai dukkanin matsaloli don ba zai kana zikirin Allah baka ta san gidan giya kana zikirin Allah ka to kana hasadin mutane kana zikirin Allah ka to kana giban mutane in zikiri ya ratsa ka wallahi ba za ka samu duwan tsalolin gaba la'afta ka ci da'aman abinci wanda shi wannan abinci ta ce Allah ce wala takun min al-gafilin can cikin aya ta to kaga wa kalbu gafilu akwai matsala kin la'afta ka ci da'aman abinci yazdahika lubabuhu tsintsa ne yana walaka yana yana sa ka roba yana sa ka girman kai shi tsintsan abinci din wannan wa'ata ta ce ma na asali wanda an na halat to ko shi ka ci da yawa zai kawo maka matsala to bale haram kenan lahafta kayaha ka rufe kalban zuciya bihi da abinci sudda babuhu an toshe zuci kohon zuci ka bihi saboda abincin da kaka ci don da zaran ka ci da yawa kenan kasala za ta biyo baya ta aikin da'a ta Allah lahisa alhali kana sheka walam yuftaha ba a buɗe ababuhu sabubban hanya ta haskai na Allah ba wadda an ka haskakar da zukatan auliya wallahi ilahi ga wannan zuciya ta kaɗi lahallahu amran Allah shi waddan rayuwa wanda shababuhu kurciyar rayuwar samartakar rayuwar lam ya fitka bata amfana shi ka ba siwa hanatin sai mugun aiki wanda shi mugun aikin nan tu'allul anamil ana cizon kanu harutta fiha a cikin wannan mugun aiki din wa yawma yu'addu zalimu ala yadayhi lahafta kai bakin ciki ala duniya akan duniya ala faqadi akan rashin illiha maginar duniya ma'ana dai dukiyoyinta ko kuma ala tare da faƙaɗe rashin illiha abubuwan na alƙawalin ita duniya ɗin yau duniya ko ka same ta ai bata da alƙawali to kai tare da rashin alkawalinta baka same ta ba kuma kana bakin ciki lazikta ka laƙe biha ga duniya lam ka kamu ba bi balliha da damshinta shine kaɗan ne daga cikinta shine ka ci halar kaɗan ya ishe ka daga tare-tare lafatta ka jirkita iliha kawai waya ga duniya lam tuzakkar ba a tuna ta sheka ba halan bi da adawata da kai wai kamar ba a tuna ta sheka ba alhali an yi ta tunata sheka fa qasidka rabbi ka ga ka kawai fi umurika ga kulli ka gaba dan su in ma ka dogara da wani shi ba kowa bane karshen ta ya gaji da kai ko kuma abin ya kare ko kuma gashi ba a daina hiya baka ba fa inna sabilal qasdi hakika hanya masakaiciya sabilu mai bayyana ce lillahi ga Allah wa alallahi kasdu sabi don haka ga hanya nan bayyane ga mutane ta aikin da'a ta Allah amma saurai shi ake ji musu tsoro saboda ga hanya ta kware amma saurai zai hana mutum bin hanya ta kware ta hadid dari zama wannan gidan duniya ƙarabta ka kusanci hadda haƙulidinta lafatan alhali kana wawa udul ala'i ma'abuci nemomi shine Allah yusile na sadar da jidda arzikin duniya kullum gare ka don haka kafirce ma nemomi ba zai hana ka samu arzikin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddar ka samu ba zai baka amma kai ko ka sani lahira baka da komi iya zambillah domin duniya ba komai bace bakin Allah ba komai bace ga Allah Allah na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa game da Allah subhanahu wa ta'ala kanat duniya dunya ta'dilu 'inda Allah janaha auda ma saka kafirin minha shurbata mai auka maka da duniyan nan ta kai gurgudun darajar hikin sauro ga Allah da Allah bai sha da kahiri ko da kurbin ruwa guda ba don haka duniya bata ma kai darajar hikin sauro a wurin Allah ba ma'ana dai bata da daraja wurin Allah shine misali labafan alhali kana mai yawan jinkiri da ta'at ga dawoyin Allah lam taqdi baka biya jaddaha rabon da'o'i na Allah ba ta hanyar jinkirin da kake yi ko kuma ta hanyar rashin ikhlasi shi yasa lam taqdi baka biya jaddaha rabon ita da'a ta Allah ba rabon su su da'o'i na Allah lahu minanum Allah shi na da baiwawaki la yanqusul addu addaha lisafi na kowane ba zai rage lissafa su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in abin ku lissafa ma Allah ba za ku iya lissafe ta ba to lissafa ba zai iya rage su ba yaushe idan lokacin da almasailu matsaloli ikhtalafa suka yi sabani daban-daban bisaili na sama da masu roko daban-daban yana nuna nuni hadisi kudusi Allah na cewa ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa adaitu kullu wahid masalatahu ma naqasa dhalika mimma indi shay'an aw kama qala illa kama yanqusul mikhlu idha udkhila al bahar ma'ana ya ku bayina da na harkonku da na ku da mutanenku da aljannunku sun tsaye wuri guda duk suka roƙe ni kowa ni bashi to komai ba zai rage ba abin da ya shafi taskata sai in an sa allura ta ko za ta rago wani abu kaga ba za ta rago komai la sikta ka dan faru da malin da dukiya ka like ma dukiya jam'ahu tara shi fi zuka shi ke ta san maka hankali kai ne ka tara dukiya lumu usarabin qawal niya walqawa walqi walqana na qawal niya lam'uhu haske nai gharra kalbaka shine rudi zuciyarka ma'ana ya kamanta duniya kamar kawal ne ya din nan hadarin shi da ake cewa la'uma alhali kana mai yawan wasa wa anna yuhsinu sham'uhu ya za a yi wasa ta kyauta kyautatu a shekha tsoho ba za ta yi kyau ba tsoho ibada ke kyau gare shi ta zikirin Allah laqad wallahi tabbas dala hazal wa'ad wanga wa'azi da ni maka fa tun can farkon littahi da ni kama yi maka wa'azi tun can shahi na harko in ba ku mance ba har zuwa ina nan to shi yaka nihi tun can harko har zuwa nan shi ne ce wallahi wa'azin ga yana da tsawo gare ka wamtar da sam ji ne ya miƙu amma matsala falaho makabulun ba a karɓa ne shi ne matsala wala an ta ƙabilu kuma kai din ba a karɓa don haka ashe akwai hadari in dan wa'azi wala ya tabbas ya yi shi ko an ka tsaya mun sha wa'azi to amma mi an manuwa shine duk abin da aka yi maka wa'azi ka tabbatar da ka karba domin babban alheri ne zai zaba yana gare ka a duniya da kuma barzahu da lahira Allah ka samu haka din albarkacin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa da waliyai baki ɗai ba tare da ware ko guda daga cikinsu ba ya akwai mai tambaya sai kamin a ƙari na harko can da ya ce laƙar ɗara hazalu a zuku tun harko a ya gafilan wal bilkurbi ya ɗara'u har dai zuwa nan ɗin da yake magana to shi Allah ɗala hadal wa'azi wallahi tabbas wanga wa'azi ya yi tsawo ma'ana na da ina maka wa'azi wato wannan yana daidai a cikin ishiriniya da ya shekara biyu yana ishiriniya a wani wuri da ya kawo wani wuri ya ce madahana humus amaini mun yabi annabi sallallahu alaihi wasallam tun shekaru biyu da suka gabata in ji shi cikin ishiriniya to shi na sai mu yi salati اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وازن اقوالنا واعمالنا ونياتنا بسنه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب